Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani akan karancin gas na girki da ake fuskanta a Nishiyar yau makonni da dama kenan. muna dauke da bayani a game da sakamakon sharabawar BTS Data da aka bayyana a yau. A rahoton musamman na yau muna dauke da ƙarin haske akan ayyukan ƙungiyar mata masu dubara ta magarya a jihar Zandar. Yau makonni da dama kenan da ake fuskantar karancin gas na girki a duk faɗin ƙasar Nijar. Duk da cewa ƙasar ta shiga sahun kasashe masu hako da man fetur wato tun watan Nuwamba na 2011. Magashi da jami'i mai kula da hulɗa da jama'a a kamfanin matatar mai Soraz ya bayyana cewa ana dab da ciwo kan matsalar, kamar yadda ya bayyana a zantawar shi ta wayar tarho da wakilinmu a Liketa. Kasance an rage hudu essence ko gazuwal shi ma gas hakanan zai ragu saboda ba ya sha bari a tato gas kadai ko a tato essence kadai ko a tato gazuwal kadai gaba ɗayan su suke fitowa tare to yan kwanakin baya mun samu matsala zai kasance mutane suna zawa sayan essence kadai ko suna zawa sayan gazuwal kadai kenan an tankin mu na gazuwal ya cika ba a da shi ba ko na essence ya cika ba a saida shi ba dole mu rage abin da muke tacewa kenan an muka rage tacewa gaba ɗaya ne za su ragu to amma yan kwanakin ba mun samu matsala saboda ba a yawan zawa sayan wasu daga cikin kayayyakin namu sai kasance mun rage production kin gaba ɗaya kenan da essence da gazuwal da gas za su rage to amma yanzu komi ya koma daidai insha Allah muna da shi muna iya bada har zuwa mota Babban daraktan ofishin ƙasa mai kula da jarabawa a fannin ilimi mai zurfi wato ONEX Usman Duka Sumaila ya kira wani taron manema labarai a yau inda ya bayyana sakamakon dindindim na jarabawar BTS ta ta bana ga dai ƙarin bayani. Sakamako na jarabawa na BTS Data wagga shekara shekara dubu da goma sha bakwai. To jimilla ɗalibai da sun ka aji dosiyekinsu sun tashi dubu biyar da ɗari hudu da bakwai cikin bakwai ɗin ga waɗanda sun ka taho sun ka zamna wurin jarabawa su ne 4,897 cikin waɗanda sun ka zamna wurin jarabawa ga an samu waɗanda sun ka samu takardar waɗanda sun ka ci jarabawa hudu abin da ya tashi jimilla kenan bisa ɗari arba'in da biyu da ɗigo goma sha biyar komawa cikin azuzuwa a jami'ar zandar da aka shirya a yau hudu ga watan Satumba ba ta wakana kamar yadda ake bukata ba wannan kuwa saboda waɗansu da dalilai da Dr. Madugu Baru na wato sashen kimiyya na tarbiyya sashen kimiyyar tarbiyya kuma shugaban hukuma na jami'a da riko ya mana karin bayani a kansu. Ina iya ce muku mun soma karatu, amma karatun bai kan kama ba saboda hujjoji biyu. Na farko dai kun san ba a daɗe ba da aka karasa sallalaya akwai waɗansu al'adu da dai sauransu da jama'a suke yi wanda bai ba su damar su zo wajen karatu. Abu na biyu kuma kun san da cewa an rufe karatu ne na shekara bara ba tare da an kammala jadawalin tsarin karatu ba. Don haka a gani na kawai ba wai soma karatu ne muka yi ba, a'a ci gaba da karatu muka muka yi a jiya. A yayin da nake muku bayani mun ɗauki duka kwakwara matakai da ya kamata don a fara bayar da karatu da kuma ci gaban karatu. A ran Alhamis da ta gabata ne aka gudanar da wani taro a kan batun karatun boko na ɗiya mata a Dogon Dutse. Gundumomi 36 ne taron ya shafa, ma'aikatan kula da ilimi na dogon kirya da na sukukutan sun kawo bayani na karancin adadin ɗiya mata da ke zuwa makarantun boko. Ibrahim Musani, mataimakin daraktan ma'aikatar ilimin kananan makarantu a jihar Doso, ya yi wa wakilinmu Dahima Abdulaziz karin bayani. Departement kin duci akwai matsaloli cikin inspection kin dogon kirya akwai matsaloli na yan mata wasu zuwa lakwar a cikin inspection kin su kukutan abin da zamu yanzu ni kallon duka gidan duci a wuraren da akwai dama akwai ma ci gaba kaman nan ga inspection kin duci akwai wuraren da akwai sauran aiki wanda yan mata wanda suke zuwa lakwar ba su da yawa ya kaman mazan da ake sa don yanzu tunanin da zamu yi duka na departaman da zamu kalla inspection shidda kin akwai inspection shidda cikin jaha akwai masu matsaloli dogon kirya su a cikin region kin doso wuraren wuraren da akwai wannan matsala na 'yan mata masu ta lakwarki akwai don ka aiki iri biyu da ake tambaye mu wurin da mata ba su kwarki a za mu yi a sa su zamna wuraren da aka sa su kamar dogon duci kaka zan an sa su za su zamna a cigaba da karata. A cikin daren jiya zuwa wayewar yau, wasu mutane uku da ke da makamai da ba san ko su wane ne ba sun kai hari a rugar Fulani ta Kolomanguwa da ke tsakanin Kabalewa da Barwa a jihar Difa. maharan su hallaka mutane uku a yau ne kuma aka yi zana'izar su samar da takardun ƙasa ya zama wata babbar matsala a yamai abokin aiki na alamin washar ya zagaya a ma'aikatar magajin garin shiya yamai ta ɗaya domin sanin ko menene umul abaisar wannan matsala inda kuma ya tattauna da sakatare janar na wannan ma'aikata wato siddiku ali A wurare biyu ake samun tsaiko, na farko wurin rajistar aihuwa, na biyu kuma wajen ma'aikatar samar da takardun aihuwar, sannan kuma ana samun jinkiri wajen aikawa da sunayen yara. Kamata yi da an aifi yaro, jami'an da ke kula da wannan lamari su yi rajista kuma su aika ma'aikatar samar da takardun zaman ƙasa. To akwai tsaiko a wannan wurin. Bayan haka a ma'aikatar samar da takardun akwai rashin tsari wajen aje takardu da kuma wajen karɓar takardun idan aka kammala su. Har wa yau akwai rashin isassun ma'aikata. a takaice wannan ita ce matsalar da muke fuskanta wajen samar da takardun zaman ƙasa an kawo ƙarshen ayyukan haji na shekarar 2017 a ƙasar saudiya kawo yau dai alhazan nijar guda hudu ne suka rasa rayukansu wasu kuma na jinya a asibiti mustapha kadi mamba a kwamitin tsare-tsaren aikin haji ya yi muna ƙarin bayani a kan yanayin lahiyar alhazan nijar a ƙasa wato mai tsarki a hira da ta haɗa da shi ta wayar tarho. a jimilce mutum dubu uku da ɗari shida da ɗaya aka yi magani a cikin su akwai namiji dubu guda da ɗari tara da tamanin da biyu kuma akwai mace dubu ɗaya da ɗari shida da goma sha tara zan san ga da muku mutum shida a manya-manyan gidan likitoci ana musu magani a cikin su da kwai ma wata mace sai shi da mare tana ma mun same ta bayan kwana uku muna neman ta dan mota ta bige ta da ta kare da an kashe an kai ta gidan likita sai aka rubuta mata ita yan Nijeriya ce an maida ta yan Nijeriya sai can mutanen mu cikin shawarwari aka ce su wanzu a je a diba cikin 'yan Nijeriya ko da an ka dibi cikin nationality ta 'yan Nijeriya sai aka ga tana wani ofital kuma tana shambur cat central ta gode ma Allah wanzu ana nan ana masa magani. A shi ne aka yi bikin mika kyautar kayayyakin abinci da furoshe mai tallafawa game da sha'anin cimaka ya baiwa mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su a kananan hukumomi goma sha biyar na jihar Agadez. bukin ya gudana ne a ofishin kula da samar da abinci wato opvn wakilinmu anise karim ya halarci bukin ya kuma aiko mana da karin bayani ga mantar muhammadu da da fasara Magidanta dubu ne suka amfana da tallafi daga ƙungiyar Aliman ta hanyar wani proje wanda yake fafatukar yaƙi da ƙarancin abinci. Musa Attahir, ɗaya daga cikin waɗanda suka samu tallafin, yana cike da farin ciki. Yau muna cike da farin ciki da wannan taimako da ƙungiyar Aliman ta kawo muna. Na samu buhun shinkafa na kilo hamsin da sauran kayayyaki. Fata na sauran masu samu. aussi A nasa bangaren shugaban Projan ya yi fatan wannan tallafi zai magance matsaloli da gaggawa ga jama'a da suke cikin halin kakani kayi. Proje ɗinmu ya samu tallafi daga gwamnatin Aliman zuwa ga jama'ar Agades da matsalar ambaliyar ruwa ta rutsa da su. Don haka a yau mun bayar da taimako ga jama'a da suka kai dubu. Ina kyautata zaton ta hanyar wannan taimako suna iya tunkarar matsalolin da suke fuskanta. A cikin magidanta dubu biyu da da ishirin da biyar tuni mutane dubu sun samu tallafin kuma waɗanda ba su samu ba nan ba da daɗewa ba tallafin zai je gare su. shirye Kalam. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar digo zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An Yamai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai rahoton lamu na musamman. Domin ganin sun kyautata yanayin rayuwarsu, matan magarya a jihar Zandar sun kafa wata haɗaɗɗiyar ƙungiya da ake kira mata masu dubara a shekarar 1998. Wannan ƙungiya ta ƙumshi ƙananan ƙungiyoyin matan guda goma sha takwas, wanda kuma ke baiwa matan bashin kuɗaɗe domin su gudanar da sana'a, lamarin da kuma ya canza rayuwarsu a yau. Shugabar ƙungiyar ta MDD Fatsuma Tahiru ta yi muna ƙarin haske. an fuskanci mata suna da karamin karhi aka kakawa a sosai a nan cikin garin magariya an kawa su ne dan a koya wa mata dubara me dubara maimakon ka je wani guri ka meka hannunka ko ka ga zamanto dai kai kana kallaye da, da wani aka koya musu kai da kanka ma kana iya ka hudda kanka yani ake a hudda kai kenan ana iya aika yin zibi da sati. To kamar kuɗin kuke ba mata sun kwasa wani aiki suka da shi? Kankanan kasuwanci suke. A cikin mu akwai masu toye-toye kamar wankazo kamar dan wake kamar tsala kamar kosai akwai masu yasai da itti akwai 'yan auna mata 'yan kasuwar tsayin ta kacari na hatsi. su sayi auna hatsi su yi kasuwar tsaye a lokacin na masu sai da su riba su je su taryo su sai da su riba akwai masu sai da hatsi akwai masu sai da gujiya akwai masu sai da masara kuma banda wannan kankanan kasuwanci na nawaɗi akwai masu kankanan kasuwanci na sai da sai da na kayan mata kamar zannuwa kamar mayafai kamar takalma kamar kayan ado na mata a cikin akwai masu zuwa Nigeria akwai masu zuwa su saro kayan miya ba kaɗan ba a garki kenan kamar kayan auna mata wata gujiya kina ana iya cewa a yau mata sun ci more wannan tsari gaskiya mata sun ci more tsari a can da mata kumya ma suke su su ta wani taro mata kumya suke su su ratsa wani gurfa haka su wuce amma a yau wannan tsarin ana waye kai ana haduwa a haka babu mata talakawa wannan wanda an suka tashi garin yawa suke ba su kobi a yau rigingimu na cikin gidan arme ya ragu da babu tana sawa mata su ka bata da mazan su tunda an tashi da sa kai mijin shi bai shi kai baka in kace mishi kawo yana ganin kaman ka dame shi sai a rikita sai a yi rigima amma a yau dangance da tsarin wannan namu tunda kullum bisa rasa abin hannunsu mata sun shiga harkar su tunda dai duk wasu kankanan abubuwa na gida ba su kula ma da su tsaya sai sun yi taka tsantsan an basu. madalla masu ramu karshen labarin namu kenan na maraicen yau zan burku da musa sun ya kawo muku labarai da halashen zabarmanci ana muke cewa a huta lahiya. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalauri. ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.